Assalamu alaikum wa rahmatullah da ka gana ɗora wannan filtan kasan cewa zancen ƙasa ne ake yi ku bani aron lokacin ku minti biyu zuwa minti ɗaya da rabi alhamdulillah alhamdulillah ala kulli halin wannan takardar da kuke gani a saman kaina takarda ce da sun yi da kuma abubuwan da magabatanmu na ƙasar Nijar da kuma Burkina Faso da Mali suka yanke waɗannan shawarwarin a hali yanzu waɗannan ƙasashe guda uku na ias liptako gurma sun yanke shawara fita ko kuma fecewa daga wannan matsiyatsiyar kungiya ta sidiya wacce ake ce mata ecowas da kuma ingilishi wacce ta samu ƙasashen mu takunkumi na azalumci da rashin mutunci da kuma rashin tausayin al'umma tun a kwanakin baya mutane da dama suke ikirari da kuma kira da wannan hukumomin na nijar da kuma na mali da burkina faso su fece daga cikin wannan kungiya saboda wannan kungiya dalilin da sa aka kafa ta shekara ta 1900 da nawa ne ma aka kafa ta yanzu ba ta aiki akan wannan dalili sai dai tana aiki akan turawa don haka dukkaninmu mu 'yan waɗannan ƙasashen muna murna da farin ciki da shugabannin mu suka fita daga cikin wannan kungiya ta azzalumci wasu na ganin cewa za a fuskanci kalubale idan za ka shiga Najeriya ko Cote d'Ivoire sai ka yi visa su ma nasu idan za su shigowa cikin mu kar ku manta sai sun yi visa kuma sai sun biya hakkin gwamnati babu abin da za a fin mu da shi dan haka wannan abun farin ciki ne da jin daɗi game da wannan kuduri da ƙungiyar nan haɗin gwiwa na lipta kurkurma suka haƙa na ias domin ganin cewa sun cimma muradin al'ummanmu talakawa a share muna hawayenmu daga cikin halin da muke kowane lokaci mu ne ake ikirari a duniya cewa muna baya ɓangaren talauci da abubuwan da ya shafi irin waɗannan abubuwa don haka a yau hawayenmu in allah ya so ya yarda za su sharewa muna da arzikukuwa kala-kala a cikin kasashen wanda ko ana so ko ba a so waɗannan matsiyatan turawa sai sun dawo dai gare mu nan dai sun nemi abin nan da muke da shi kin da haka ya kamata mu tashi mu nemi incin kanmu da kanmu in Allah ya so ya yarda zuwa an jima ƙarin bayani da sauransu duk za su zauwa ko kuma da da dare bi iznillahi ta'ala muna ƙara da cewa vive le niger kuma vive la ƙungiya wacce ake cema. IAS e mu yan Nijar mu ne muka fito wai muna zagi dala biyu wai dan gwamnati ta ce za ta hidda cikin aljihunmu in aka yi apel dala biyu mun fito muna daga murya nan Muhammadu Isuhu dan boko ne za a tura wata ƙasa domin ya je ina shi dala shidda yake fidda mu mutane cikin apelin kira duk cikin Nijar ranka ta kafin ta uban wa ta shi magana ce a maido mu kuɗin mu. kan banza ana zaune aka ƙara wasu kuɗaɗe ni na manta na minana. akwai wani abu guda shi ma wanda an ka ƙara ma mutane kuɗi kira indi kira ne a Nijar zan nemo muku istuwar in cikakken da zan zo in ka muku bidiyo in gaya muku duk Nijar ba a yi magana ba amma yau dan su ja sun ce dala biyu ce za su fidda cikin kuɗin mu na ƙasa na apel wai za mu wa 'yan Nijar wai muna zage-zage wai barayi ne ba mu yahe ba kuɗin mu kaza takunkumi ne fa an kasa wa ƙasan mu ta Nijar kuma ku ne 'yan nijirin kuke cewa kwanaki wata biyar da suka wuce lokacin da ecowas na barazana cewa za ta kawo wa yaƙi a nijar ta yaƙi nijar cewa kun kai ecowas ta zo ku nijar mazaje ne kuna da mazaje za ku yaƙanta kuna eh, ku ci galaba a kanta galaba da baki na za a ci bindigogi na za su zo da su ku kuna da bindigogin nan sojawanmu mina na amma kasudin wangai ta duk da ma an kai rashin tsaro ne a cikin ƙasar nijar soja wanda suka yi juyin mulki su ne suke zuwa suna magana da waɗannan tsohin shugabannin nan ƙasa su ce musu ana kashe mutane ba mu da makamai amma ba sa musu yadda suke so suka kafin da matsiya ta gwamnati ku kuna son su tari ECOWAS su kashe ta idan ta zo ta yi mu yaƙi da su ku kuma kuna so a ƙare muku da 'yan ta'adda amma dala biyu da za a hidda cikin aljihunku kuke zawa kuna zage-zage nan dan bokus da za a tura lokacin na lokacin muhammadu isu dala shida shida ake fidda mutane ko dala hudu ne in ba na manta ba kafin shi an yi ciran kuɗi nan har yanzu libya inda ka tura apel niger dinar bai ba ta yi makira cikin na. lokacin muhammad isu ne aka cuce mu da waɗannan kuɗaɗe uwan mi aka tsinana da su amma yanzu ana magana na ƙasa ga ƙasar eh, ah, ah, ah, burkina faso nan a kwanaki na ga kun ɗoro bidiyoyin haku yan nijar kuna ɗora shi kuna cewa ibrahim traore ya so kayaki ya so makamai ya kama ƙasar shi gaskiya jan namjina irin wannan abu ne ake yi ina shi in ka sa dala goma yalla dala biyu ake cire maka cikin kuɗinka irin su ne kuma 'yan kasar burkina suka ce sun yarda ai musu haka saboda suna so a kare musu kasa aka ciri waɗannan kuɗi cikin kuɗin talakawa aka kai aka so makamai don a kare ƙasar su ga ƙasar mali nan masu kuɗi ɗaukar miliyoyin kuɗi suke suna zuwa su kai ma goita su ce kai amfani da su don ka kare mu na ƙasar mu kuma suna zuwa su so makamai alji ita ce ake ji da yaƙi da wace buru uba a cikin yankin afirka gashi nan shekaran jiya sun fito ma alji sanarwa duk wani akwar akwar a tsakanin mali da alji an cire shi in yaƙi take so a zo a buga menene aka me yasa alji ta zaro idanuwanta ta karɓo kuma kidan duk ta aka samu hakan makamai suka je suka so su yaƙi da 'yan ta'adda kuma kuɗin talakawa ne aka wannan aiki da su amma ku Nijar ku ne in mutum ya ɗora darapo in Nijar ya ce ta karɓo kuma kidan duk ya aka samu hakan makamai suka je suka so su yaƙi da 'yan ta'adda kuma kuɗin talakawa ne aka yi wannan aiki da su amma ku Nijar ku ne in mutum ɗora darako in Niger ce tu Nijar ku taso ku ta hayaniya bisa social media shi yasa in faɗa ta haɗa ku da mutum ai ta zagin ku a ce muku mahaukata a ce in Nijar ba mu da ilimi rashin ilimin mu muke nuna da fili 'yan Mali mun yi su asali ne ko su 'yan Burkina Faso mun yi su asali ne ina shi kashi hamsin ake ɗiba cikin ɗari na kuɗi idan ka sa cikin kiredi na apel a burkina faso amma talaka ba su yi magana ba goyon bayan hakan suke yi domin dan a kama ƙasar su ci gaba a kare musu ƙasa amma wai ku dan a hiddo za a hidda muku dala biyu yan nijar dan mu san ciwon kanmu ba wai mun tashi muna zagi bisa gwamnati ku te ku rike ta shekara goma sha biyu muhammad isu da bazum kai suna suna cuta al'umma a cikin ƙasar nijar menene ƙasar nijar ta zama inda ka shiga a duniya in ka ce kai dan Nijar ne sai ma a ce kai dan Najeriya ne sai ka dade kana kwatamci ka a gane kai dan Nijar ne a san wai wace ce Nijar ah kasan nan ce da tafi kowace kasa talauci a duniya Nijar ba a san ta ba bisa in ba suna kasa wacce tafi kowace kasa talauci ba a duniya kuma wai shine kuke cewa wai ku ɗan Nijar ɗan kishin kasa na na rantse da girman Allah wani bi yan uwana yan Nijar in kuna wani abu sai na yi dama in ce ni ina ma a ce ba dan Nijar na ba ma mu zo muna wani duk bambanci bisa abubuwa mu zo muna wani abu na ƙauyanci da jahilci da daƙiƙanci bisa abubuwa na rayuwarmu mu gaya ma kanmu gaskiya 'yan Nijar yau faɗa ta haɗa ka da ɗan Najeriya saman TikTok yadda kuke yin haukakku ɗan Najeriya zai buɗe baki ya ce maka kai da ajahili kai da daƙiƙi ne kai da baka da ilimi rashin ilimin ka kake hiddo da hili kana nuna ni an kai muku mako a cikin ƙasar Nijar shekara goma sha biyu ana saida ku zinariya ku ba a bari ku je ku cira abin da kuke in ba 'yan ta'addan aka zuba a cikin ƙasa suna kashe ku an ka hana ku kasuwanci amma wai shi ne wai yan Nijar wai dala biyu da an kace wai za a zawa wai a hinda muku cikin kireti na Apple wai ku taso kuna hayaniya wai an cuce ku te ku kama kasar ba mazaje kuke ba kuna da tsoyiya ba ku te ku kama ga ta can kasar Burkina Faso da ta je ta so makamman nan duk akan banza ne aka sami takunkumi na an ka samu kasar ku ba ta sai ba ta sai rawa da wasu kasa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an samu takunkumi a wancan lokacin da shi da ahalin shi ba a sai gare su ba a sai rawa gare su sai dai su sarrafa da kansu amma ku so kuna ma mutane hauka wallahi in Niger idan za ku dawo a cikin hayyacin ku ku dawo sojawan nan suna da ilimi kuma sun san abin da suke aiki suke da hankali da ilimi ana kokarin a taimaki al'umma ga munan duna a cikin kasashen waje muna libya muna algeria muna kaza